الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكرنا كما من على رعن جارة سنة درس لتفسير عدره ولكن تاو رمضان كاوضوه هجرة سعدون يرجون فيديون لكو تلورين أدي ما كاو فيدين اندين كنتاو كن اندين سعدو اندين فيدين لكو عركتن سورة العقاب لان كريه تسكن جاكن فيدين لارين إن شاء الله غير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 مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا yi yi Da yi bayan da kalafci wa kirdiya makka idro sai ma alama na nundirin zare garin gare rasorin da kuma da sai rozu hawar da kina gawa su gulono wala qad makkannahum furutawa sandiro ita guyena sai kuma umma yi tuna ma'adis ma in bihi a awla ne nandiro itamon guyen dema sura sai yayin idin makkannahum sayro itamon guyena fi ma a wuduni in makannakun ai fi ladi ma makannakun fi ma da bi ma'anar ladi inda bi ma'ana ma na fiye da sayro ita mungu yana jiri a wurin yaro mungu yande surawan sayro mungu yana din waje an na lahun sam'an wa abasaran wa afida kuma yin sayro limancina kulwa an galwa galwa kina dabba kina gadina za a yi wasu kina yin gawon kurusairo sumo cina fanzai shim cina sori karu wuda kalakala fiye sailan bi amma karu zada shim zada kuma zada nan faida ta aya sori a ya aya mai da kirin zai nan kawai ta yi da su kaduro sumo shi sorun bi da ba da san lona za har mara kamar da yawon fama adana an hun sanbiro faida zai indiya sam'uhun bantin zada wala absaruhum wala kurunza wala afidatuhum wala karunza don shin awkala wakala kala sai min shay'in abiman sayro bai da zai ayron ga dubu lamu amma iskanu yajhaduna bi ayati la saudo ne wal zana sande aya kuma ya kan duzai kan bi ala aya yar maro an aya ana yar maro an girgin ma hangal layin ti hangal zuro bai da zai no to ayin zuro no to zuro bai da zai kurunge zuro bai da zai armaru jiliro ilmu dinai da gantin mai da ni awa ala ya tsana da ni ilmu dinai ne ya bana zu ala no turo ilmu dinai ya bana zu diwon da ne ala a wasu sana a zu durum me me jiro ya bana zai mawar litarwa wallan malam kulairwa wallan malam da ne ilmu jire geology no tumarwa wallan ndakura wallan yayi a wajen yiro ala ya nufuro sinadin dalilan da yin shi modin nimtilo ala yanonim ma amma ala da yanonim da nim nasarayen goma alama a yi son nazan dinya na garin baro animi da yan lantar bai zaune ala ya kwaljin ala an jeshin goyin yi kam amma kuru, kurunin kam mun yi rufai da zai kuma da wani a ga an anhum a yi man fai da zai yin sandiro sam'uhum wala absaruhum wala afidatu min shay iz kanu yashhaduna bi ayati llah aya kuma idan ma kan biyu zana an garzain da sai rufe da azin yawon wa haka bihim sun jiro wa jo zuccio ma kanu bihi ya sa zi'on a wadda ne wadda na sanda risa yi ma a za wadda bai yayi su su sun shiga amuradu sun jiro wa jo wani kuma yi kuru kuma yi wani walakad a halakuna ma haulakun min alkura mai wani ya kuru saboda an je yi yana ma haulakun a wadda ne cikin don da ne ya kuri zina min alkura bula su yi dun sanda ya yi yana alamana lardi jami'in na hudu ya ta ɗi na wisani ya yi dina ngoyi biya yaman so sham so kaman so da har ma sandiya da riza kanza wanda ya sandi umma hatu da sandiya yi dina da wa sarrafna al ayat qura ayat da sayro kala kala kenan na na yana ruwa da yi shirye da allahum yarjiun wani walta shin wata da za ala da awasain waro sayro tinoya har ma da sayro fa da zai alama kama gudun afalam ya yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim sande e ba wasu suro lar yerin da soro ayero rawar no dare kuma sandi aboro zana yede kanu aksara minhum sandi an nguyen ko zana wa ashadda quwwa dunoyin sande a zana kai arman da zai wa tsaran fil ardi larda garfiyar sande a zana larda da gizun ne sange Gar ne, bare ne Gar duna dai san masu sande a zana amma ne adama dai san masu sai rufa da zai kuma da wani ba ma an ما كانوا يحسبون أولا يستدرك دوزانا لكي روح إرادي زبتل مني جر دناي ومعارض دنايا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة روكو نظر كبدا ونيا sai jinani ne ndo an jafa su duna ndiye ma an duma an je su duna ba kuma da yawan awalam yarau sande mai mai za su rin ala doni a sunar ta yadunan ko da biya ala da sauran da da ba ruwa a wurin ba ba ba da ya hangalin ba kuma la hangalin rumawa ruwan bawa ruwan ruma a ce a wurin ba sun yi bawa amma li ba zare sande a bangar su a ko hawar ra'isa wanzar dubar sawayar abu garin ya sha kuma da zuzuna da leonu ya amsa mai kuna sabbin bayan dusuwar harka su firin aula da salar da sayawa an ba lokacin gara bai biyan duma ba da ya kasu zuwa leonu wani fero yanin bi amsa biyu nizin lanu ya tin nda arso nda samur tsohon ko a wuka zanar bi dirham balli ne ya ci kuma dai guzuna وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد كو ككسا ككسا ألما كورتن دمائي كورتن دينار إيرو كو ككسا ككسا سرقو كو ديلا فاتو ستندنا غامي أمسكت تجلا yin binimin gamiya zunzun nje ya kofa nan ba su rodoro gamiya har san masa da kwada dokun yi tayil din maso interlocking din maso fiyo fila yi kan masa ai ma biya ga garin da yo nda so dunawo kan mara kaza kaza ma dunawo kuru kaza da faida din sai a tanyi kanun sai yayi masa din da faida din ba har mara kaman ne amiro misal da kai wala kad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarfna alayat la'allahum yarji'un wa ya walau da nasarahum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alaha zilaita sandiya bana zai alladhina ittakhadhu min dunillahi awdu alan gununno satana sai masandiya bana zai sa qurbanan awdu ne karangifi ma'ana ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa sai ne qurban da kuma ma yuqarrabu bihi ila Allah awashin ardiya ala ibn min gunatin alama ta nabi adamu ya duri zai kalan واتلو عليهم نبا بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وأن سندي قربان ذا أعلها وأن ذا سنة مستثنى دي سندي ما ألا يرى سندي رسين سوانا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذو الفاتح دي سي ألا دي بيرون سنة أما ألا يرى رسك رسك زين باو sai aura rufin sai yaro a wuri shi ma'ala rufe ya tsari wai sai duka dawa sanan mazar sai mata yau. da sanar da awa sai yana ala rufe ya sake yau ala da wagun zuwa ma ala ga yi gulmi da ya kama ne wani bal an hun ba san hutan a wanzan awa sai ni ba fata sai rubule ta na wa dalika ifku ma'ar kuru shi majrika tu za don kun za so kulin do wa ma kanu yaftarun aw katun duk ta kamzan duk adama dare zo نعم وإن صرفنا إليك أمرا من الجن يتبعون القرآن فلما حضروا قالوا أنزلوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين da alama bozi ne mushrikaro mushrika quraishu wede dalin da jin da ya songo isa loran na kirin zana kirin zana din jawo no zana jawo gila sadina amma sai mushrika makka yede luran da kirin gana ya katuwa da yana nan jinjiyare ba sandiya nan galwan ko zana ya da jin malama ya buzain din tafsirwe sado ne abu talib ba zina din sado abu talib ba zina din sun ya? laba na ya farkin za a butali ba zina da sun zube a yi sun zu ha? nono ya sha da khadija a safal ba da ya khadija shi alai salatu a bana zina sha faigin sau durin su kadan bayanan kabiro sau shi kamurarci rashi ne kam kura kurulun manza shi nan karonin guza na rasa alai salatu alai zai bau abu zani shi alai salatu a zina isa shi alai zai guza ne kuran zai sauri mushirka ne sai kuran zan kara kasassu shi alai zai bau sai indi so safal ba ana da kuwa firgiyarin amdonin ya bara wa zana da kwarin yi farisar wallama har marasa amul huzun lambawa da tsaro farukutai ya khadija ya bazna abu talib ya bazna kurukar da ya riga ne milla zakatun za a salatu wa sadin din shashara allah a lai salatu su ko da le za an be da bozu imana chodo ma ta bana zai kalamu kama kai. amma le ona ta'i ta'ife na ungara ko ni durin ko zori za ko zuza a salatu a don gurkon tara tara za hatta isu bula da kwallon tizin busar tinna an mara kuma ne suru malaya jibril la kukunatu malaya jibril ne malaya kauro wakilata mare gozu isu alayhi salatu rango malaya kauye go ke sinasu malaya kauye da shiro salamjo ala yango sha niro kukunatuna amurican ma kama kaudo ne makara diri suna da. amma kai kamanya zana duro kuma ya kimdu sandiya yazini wannan alayhi salatu a a ah, ah, wuya ta magana ala ya kuro kufin zan kufin zain amdo ne ala kan tulon satin ma ala ya tuturi ne wata magana da yi malaya wallata kauda sun Kuma kuma ya tutulura da. sai mala za ku rubuta zana yau da jinsa allan alayhi salatu da jini da yi sai kasu da ne ukazi lezin din lokacin sala ya kido dina wa hano lokacin sala suwa dai salaru da hano da ji kawo ado duro buron jindiya ko samiro lezin ngaya wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sakr barman yastami la ana yazid lahu shihaban rasada burojin da yaso nan zabe samilan lezanan zai tatanaso malaya su mana zai na kirin zai aw malaya yi mana zai dufan zai ya a wurin gawo na wajin ma da goza sauri lardin gailan an gai wajin bulan gailan gai wajin kam gai mai jin a awalan gai Da dai sumo haske masu dodo ma za su yi wafi zai sai yi yi jire falzuro katu filar a miyar wajen sai ya karzai da suran falwa wajen wajen surin ne sai wai fanjin je sai kashi kashfu sarina je sai kattu kadadison asu zai ba wai jire faldinan kawo da ada yi doni alai salatu loran karajin da yuri sai amzuro da yi buradin da ya sami nan ya mana kirin yadda ku an da sana hadis a wala an gawo su den wazana ba ba Da fon no mano wa ko jina da ile za fom zai do da yi alai salatu batin nakla suna yi na din salasuwa wa da suna loran karage ko zai yi fangara isa da adaya ringa da ya hala bai na bainakum bai na kabarin sama shari shima kace mai ya hawar sami a duro gawo da za lura da kirinza kirinza kirinza shot alai salatu tsare wani ya da ya sai ya tsoro wa zuro ya ala armaru kama yaqulu wa isfarafna ilayka nafaran min al-jinn tan nesra do ne yiro kala yana da nafaran kufura min al-jinni jindiyaye yastami'una al-qur'an isana nuranna karin zai suratul jinn lin qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba gulle umaro wuro wahayi tudina ko fulajin yayi isa wa karin zana luran trayin karin zanan da yake za amzaro an dai kawo ni dan ajab ba bayana a gullada ibn mas'ud da gujin alaysa ibn abbas guzo alayhi salatu du jindiya ko da suruyi isa sai mashakarin za kurule za amzara farda armar gujin yastami'una alqur'ana luran da karin zai fitana ne falamma hadaruhu sa'iza fin jam da hadarza na izna duro gashaya qalu sayyidin diya da gullada amazafaro galazai an fito kirin nan no wanda ya mana nuwi an dai kira kirin yi a ce jindin ya nan galan ko jino jindin wani kirin gona ya wanda ya mana nuwi loran kirin yi an fito kirin diyo kirin tsari loran da kirin za a codda na ya falamma kubiya ta kira da tamawatiya rai salatu ya kira karanta tamawaniya wallau ila qaumihim munzirin sande wallata jami zaro wa zidiyo mai ha balle go anni wala aya dajin da ya wazuro da ya ni loran kirmi ya ne yarmi no aw fa na ne ngullo mi no kan ba zero go fa ne dia munzirin amza galata mara wallara qalu sande sa sagulara aman zadro ya na ya na nijin da aman dia inna sami'na kitaban andi kitawala fa yana dia unzila ta salama min ba'di musa gawo nay musa yin gawo taurata nay musa yin loran zutsina shi ki dawo fa'ina ma'adis musaddiqan lima bayna yadayhi shi sasrana jiriyazuna awashin buronno isna kitawe da ya hadi gurushi kalan zire shi mojin ila alhaqi jirero wa ila tariqin mustaqim qur'ani majiwal sabko shi mojin shi loran karin yana ma da ya ada yaro kafa sauko shi mojin da ya kaumana ya jamin da ya so ajibu da'i Allah nan dai zamno dia bautu ma ala igro da'wa salin dia nan dai zamno da'i Allah bautu ma kama ala idai zamno wa aminu bihi sa yasrayo nimtul ala idai yasrawiya yaghfir lakum min dhunubikum kuma yaghfir jin nan jiro biyun dosan wa yujirkum kuma nan dia sakain min azabin alim azawdone ko bin zo fil lera Allah ne dia sakain wa man la yujibu da'i Allah kurundiya ya kam done bota ala ida za su yi ma nozuriya falaisa bi mu'jizin fil ardi shi lafzin furishin badiya furoci din furishin ba bota din yani mima da ya rora ma kace amma ka so ndu ka zimi akal furusun walaisa lahu min dunihi awliya alan guron rawla ta nasartuma ba can ziriyo mana ala da din ya badiya ulaika amdone ma za su yi ma في ضلال مبين سيد سورة كولي إني كولي سن بيجن كشروها نعم أولا ميرو أولم يروا إلى الطيب فوق أولم يروا ولم يعي بخلقهن بقادر kuma kan bai wani awalam yaro gilesan di sauran yawa an garzo su haris an Allah alladhi khalaqa samawati wal arda kama ala shi mai doni shi ma samiya su a cidiya ala suna made walam ya'ya bi khalqihinna kuru kuma ala da samiya cidiya ala siri shiro tiyarin ai wal ma'ana sun barin walam ya'ya bi khalqihinna dunula kuru ala sun zadin إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سمدا شديدا برؤيتيا طوعا أو كرها ونيا قالتا أتينا طائعين كنغاما لنلي أني يسمى دينا أن فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابها وحفظها ada yoro kuma ne fasalzi fasalzi ala kono wande shiro keri an ada yaudi yoro raddi be yaudi so de kuma de de sama ya tidi ada kawo a rakin a kono ya yim kuntulur mi ada dai sembarana do gretu dai tus kono an mara kuma de guljin wala qad eh, guljin tusu suratul suratul sai gude nda alim ta wata kula hannun mazi awo dare ya da suro kanniya zanna ya rima na hannu ya walakar halakana samawaci wal arda wa ma bai wa ma fi ji ayyamin wa ma masana min lugu sanya shirya da tawadar so kawo rakiyar alakayyar amma ka sun bai an jazirezi kumbari yadda sai ala na ala sumbari al mara sudda ti da baro sai shiro ya so wayim tu sai ala sami a bidda ala konya ko kono sai ne da ya ala yo ha wanda kaman ne sumbarin ba a wuduro zugul gulja wanzu kaman ne mala yango na har mai shiro gin da bana sai kirmin zinan karora bin zinan karora ala sai sai ba ya awon zurana asiri subhanahu wa ta'ala wanda walam ya aibe kalkihin kuma da ala dai sumbarin yi ka sumbala ya ta girezin yi ala sirin wanda shi ala ya sinna dai bi qadirin raktumar wasan da ya sorewa ala an yi iyal mauta mai tuzo san ginno kuma da rakata mai tuzo san ginno bala tawadu kuma da rakata mai tuzo san ginno innahu ala kulli shay'in qadir shi da rakata ayi sojo do ayi sirayya ayi a wajibar mawjin kutu sarana do wa yau mai yumradu alladhina kafaru yin done kuma tukulu indi an gardu fara ala nari kanuro yumradu alladhina kafaru ala nari gulja kanudro sandiya tumbalti sandiya fiti san ma sandiya kanudro tiki da yake ya kanudro tikiya Allah ndo sandiya gultin alaysa hadha bil haqq buranna mata hadha wa bi imkum sadiqin ijina bi azabillahi in kuntum min as-sadiqin ga ya gulai azaba la bi kullin yijire mama wanda yimdi isha kanudro sai ya fitiya sai aka alaysa hadha bil haqq kama kan nuri gire ne wa ai guzai qalu bala wa rabbina har ka shi kulzai wallahi jire alan ka gibu jire sai kala kama su gujin sanjiro وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نندي جمو أزاودا دمن وصردن بما كنتم تكفرون سو ولوا جنان أنقرنو يدرو ذلك من يكي جام ذات ساجن عليه الصلاة والسلام فاصبر سندقوني ياسي جام دي kama sabara ulul azmi min ar-rusul alama kan jawudo ne galwa daraja de kanadi gozana de ne kanadi goni ulul azmi min ar-rusul gulta sanni ma kan jawudo ne nganu soruna kuro zero gnati na gozana e adi su daraja galwa soruna sai manawi nuhu ibrahim musa isa muhammad sallallahu alaihi wasallam alsema ulul azmi min ar شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هذا ما شوف موسى إبراهيم نوح محمد صلى الله عليه وسلم wanda kaman da ya wano kare digwa ne wala ta sa'adin lahun wanda azallimi sai an gabto sai azalzana azan ma zai ne na zuron yi wanda iska lan da a yanne biya san jawo ne ishin ma amma wajin duk ka annahum yawma yaruna ma yu'adun amma alama sayri yimdo ne kuma a wasai ruwa da ya gotuna a zawaye da tsoruna din alama na sandirin lam yalbazu da sawun yayi jinadin illa sa'atan min nahari illa bi asafal furdubdo no kajiru yero sandiye ba zai idan ya dinga sai yero kina an gurza sanna ai ma yero wazin ta azawu kisa koriya balin za azawu alai loktu falle makabiratin ba ala ne saka a zaman zanen illa sa'ata min nahar balag adama da gumtu jiya ma'ana an allazi anzartukum bihi a wurin indiya sin bari sai kana galan na ade ade kauri diya ne rogum ko wazi diya ne rojiko dile fa hal Gile yi yitin wa illa alqawm alfasiqun illa an fasikar bin yayi tain wa yitain ba yizna rumya illa fasik an girma na'am بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل عليهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأما الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك الله كمان عندها سورة محمد لشورة أو بها سورة القتال لشورة ندخل سن شعب وجنا سورة عدمان suratu muhammad ya gulcin sallallahu alaihi wasallam suratu kitale gulcin sura shi ma da sura doni sura sura madina yankara kuru bayyana tauhid ke mana imbe mana kriwe so imbe ji tano su au kriwe badar mana la ahzab su lezna aya ro tana da sai aya video kurson eh, shi sura mana ta naso zanna ya sirina kutu sippa zanna ya a wasu zanna ya dana bayan an jiro sirina a da yaman kuruson an girtu su risa kawuri kin yambe fanzayya a yi so gulzain suradi an jiro sirina kura da yaman suradi a an girtu su ne hutun da munafin za su tarin da fi sassuna sandiya a da yaman kuruson nan dimu min nadi sa don ne sandiya kala kallowa don wanda ya lajira wallowi ta na fakriyu lan kala kallo wanda la jaro wallawi a wani yaro ma tana da kala zan gultuna da ji kama guljin dinu wono alladina kafaru sanni an murdu sodu wa saddu an sabilillah kurzawan ala yakin garo tsuma su ade adalla a'malahum batina zar san mazo bilati bannatana ai afdalaha da bannatana kaman di zahibatan la biyan kanure ada yi alama zubar kuma ada yi sirina a yi nan karago lamba sau nimnirin zari duna ko zina nan kaguro nimniri riga na yayi abiye ido soko nimniri nda mai sun kam da kiri zina shi ya zuwa ba kam kun gama iya tafkin wa hum yan hauna an wayan auna an am kun gama iya tafsana sai ya kuru ba Amanu amma da والذين آمنوا أما دا sanina wa amilu salihat kun do mangala منغلا زنتنا ما صالح kurungawa ariya man da zan yi wa amanu ma nuzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sande ya sasarana a wurin kinga muhammad wa sasarana allah sura da suratu muhammadin ba wato wa huwa alhaqu kurusan da ya sasarana tawadro a wuka mai kinga mudro sasarana da kuma jiro lura ne din min rabbihim kuma za alai wanda kaffara anhu sayyi'atihim ba kamar da kuku suna sandin biyun zare biyu sandin sannan ma ne ba alai kuku sun sandin rawa zuna wa aslaha balahum kuru lamar zawa kun ala ya tsara ada sai da imana yin tsara imana jimiya tunnum ala rawal jimiya biyu num samma kukushin kuru kuma yin yashi mojin awuno ni mi dimanya idanozin yurofata adin mi ricin ya karaska tarosidin والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سنعيدين كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كما علي لمرزا وصاة عصين أين انكروا إن الحسنات yudhibna sayi'atuna ya shi a aw mangarari jibi da ba baro farazu tuni dalika adai wa tizrin bi anna alladhina kafaru tabu al-batila kan an anzartu su duka turuza mana ala roki shirka ma tuzo nimnirri za su awado ne biya ne wazana da zalla zai amma wa anna alladhina amanu fi mu'minatu ittabu al-haqqa min rabbihim fi jira kama za ala yadiza dai na lan tiloro wazai baya sai tudu adalla amalahum sayadin aslaha ba'nahu ainan karo sai din kafaru angradaye kurusan au katula jaye sayadi imana cedoye au jireda jaye sau adiyan attaba itabul haqqa min rabbihim kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum adiyan kaman dai amsaro misal da baksinun ad misal kam mu'mini tudi misal kam an angarmai na'am فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى ترتيب دون كريوي ربا ينزين أنا مرة شاف سورة القتال من بوته فإذا لقيتم الذين كفروا يانا دي من ناس وصان عن أنقرتوه ولا كلاك اللوية أوجوين بيها كما فضرب الرقاب دولك لن تبن فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنا فضرب الرقاب مصدر دخوله بانا فضرب الرقاب ورنو دومين أنا يريدوا يدوني حتى إذا أسحنتموهم hatta sannan biyan sandiya girmistirin ƙura juyiya a kan tumuhu bi ma'ana minan ishan bi ma'ana kasratul jira kun kun ƙura sanjiro wa ya yi sandiya girmunu kinuwa ya rawar ja da ko kwa aiwa fa shaddul wasa nan diya kyankyan sandiya kurtuno gani makirin ta ya sandiya kilan zan da sartuma ya da ya kwa sun ta jire sandiya kawai jaron jarwi ba la karar wanzana aini zuwa gawa adin rashidul wasa arwa azna mane da jikwa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a gawa arji wa indo kwa kariu da hamja armar hatta tada al harb aw zara azna har kariu da hamjan na soro kariu da girzina girwutu girwutu idin soro girwutu idin girwuno kawa mari joro ya zuwa mari ya zuwa zo fanzana da zo fanzana jero kariu da hayi isu chodda zin hangal do ram ja da ya kwa Allah do fa imma mannan ba'du wa imma bida kirawa mannan ba'du gawa Allah do kwa san a kunu wawu yen wawu wa imma bida na a ah, wawu wa yen bida mo do san ja kwallumi ada yaro kuma dai musulma Allah mu gono da ya kuma dai wono wa imma an hatta tadar hagu a zara zalik bayan fanuwa hadis kutu nan ja tartib Allah kuma ya Allah zina hadis kamar da rinna yaro ga indiya su suka ce a'a walau ya sha Allah da tasara minhum kama ya sarana ne ba man kama ya tarfina ka ila ron za da mu kondiyen ne le fa za mu kondiyen kasassu da ya ta hali lai kamar da yana diya jarabcin suro kirin ga den jarawan bai kiriyu sharafir mai jarawan bai kuma ne sarana kam imana sirina yin inti duk imana sirina yin inti rojin da ba ya da sai ne nufiri ne a ada yi rawar jiya da yi imana da butu rawar jiya amma nan jiya kama ya jarabtin kiri rolo kiri duman kuru mla ne mana sarfi mla sai mana sarfi gaina wajil kal ayyamu nudawiluha nan su kuzuna in ta kunu ta alamuna fa innahum ya'lamuna وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وزنايا وندي كلاك اللويا يملا نيرو وازي يملا سيرو وازي يملا نسرتوي na sarfi na lan imana doni kam imana diriya de lan an gudu sai na zartana yaye a a ade su adin zarbi jiriyo kuma ne an jajar kono amma dare kana sirrin mu da wani wal aqibatu lil muttaqin da ala rabbana dare kana sirrin ka wanda kuma dai wannan zalik walau insha Allah lan tasara minhum kuma isra'ana ko akalan zan sartana kirilu mabala walakin amma son yayi kuma ne ne rokiri la saratin zuri liye yablu wa ba'dakum bi ba. kaman don kaman da jaratin adin ada jaratin sai ya nan din jaratin nan dia san din jaratin yaro grutu ya aiwa waje ne ruwa azabu na zo sai ruwa gana o kuri kriu otenya le za gruta soruna re kamura falle ba zai ce ono ba zai ce ono kada zai ce ono ya zana ya ce wano sai diyo so kiri wallin amma atiman shiro izana ta zai ne shi alai salatu yadda laifa wuce alai salatu ya shiro isi ta a tajizu ne wani ya rasulallah ni kalewa don ayyai kristiyan yawon har mariya na yi rawo jire an za da san male zana a masa yaran bai shine yaran ku na kalam gore na biya ramma wa da Ha? la kama awala kamu min gaira ko gulja kam la kama kamu zai shiro jene kristine bi ke farne gulja ya sirri ai gulja kamun ya guljo shi ajan ya ha ala tiraza kuma ne wano walakin liya bulo ba kun bi ba landon lando a jarabcin wallazi na kucilu fi sabi lillah sandi an bane siriyu adin ala ya hafiyan sandi ya tattana ma'adin walin yau dilla a amala hun kiran zarar filitin ba ma'ana kiran zarar fasiyin ba mu kuwa kuma ya sanjiro dawar suna kun gubari ne wasu lera waja bubutu misu ke sirin ada yang ku kuma main tadi shidan roro ke nuna na jihad ke ndi jihad ala ya na alai salatu ya gozana buwan zu gurot taltubu ya gurot a wuledin biyun zu gafar suna kurbiyu jiniya ya shiro wati kuzu da wamba kusu bai ma shi da wati ba sai za ku haku amma amma haku ana yi ma kamar da ya kawo sun yi rawa ada daraja ro kambe soni kurundumangal tejinan lera ro le zudo ni ala wajina ro kalam ni min milla wace wani gultuma da shahid bin ba kam ala nan karuta to nuna bin ya kam gare rasu gunjin ba shi dai le zile ran darajan zudu suriya ada ma darajan yau ma kwalle wace wani daraja ne kawai su shi da kuma da jiro a'a wa da ita wasu na kam lera ro le zina da jina ro waltu ba amma tambiyya ta yi bidina ba waltana sha ya zama waltura amma ni imana am gara ne le sha ce nuna da ma ya sha kwa laukanu inda na ma ma wa ma kutu a sha a fasar da suna ai sha ce ne ya ai wa lamar da biya da ai fasa kula mun sa zafin ya gaishe biya lakta yin da tsoron yana da ya biya wa azi tsoro sai ilini miyawa biya cibi na rumiya ya dayina na rediyo na rumiya ya dayina facebook na rumiya ya dayina ran isin ba ta zula ba amma go wannan da nimin na ji go wannan da nima da mu kwanan da shi ran da yi amma izinin da mai izin kara kirmin wa izin tungan nimin wa ana riya wanda kamar da yawa tirawa za su nuna da kamar da ya basar jimba sai amdo ne suro ajin a hafiyan sandiya ta rana don sai hadihim kuma ala sandiya ce mojin wa yi sulihu ba lahum hal za ta asai lamar za ku ala ya asai ba ne biya ni biya ala nan kaburo je lamar nan suna da ala yin jira gobe mu mani min kala jire min tinimi ala yin yawo fi a kuma jiri sunna wa sunna bi yi wa bida bi yi hamsa ya girla zai na dai biya ala an gwada ne karu cilo ala hadu amadu alaihi salatu wa sallama اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ودوار من ما أمضي كم يجلي قاسبت تيهي على إن ورسل سورة موجود ويسله بعلم ويدخلهم الجنة كما على سنديا ذن رسكين عرفها لهم Sanjiro zanna da itano zuna zanna ma fansu zanna ya gano sun zirfan su dina ya ko zuna a da yaro da zirga yi kalan da ya shawo يا أيها الذين آمنوا in Allah ala bananu ya yamsurukum kuma ya nabiya banajin ma'ana in tamsuru Allah, adin ala ida bananu ya ala da ayin ka bananu min shi tuna jiro amma adin zubanan ne ka bananu ma in ji an zubanan ne ka bananu ma gujin hadisul qudsi ya yi adaman don dinguna wale mun yawani mi ya kuma ne kuma alamana ayan don dinu a pinjin wane don dinuna da ne nan tale wannan bawa tale nan ma adai dinan yin kanduma ya wa kumbu mangana wura yimi ya kuma ni da yanyi kumbu zari na dinje wani kumbu mura da zina shiro ta kwa yin ma adadi kwa nan yin fandin ma ya shi annan ka zuro kuma yi wani ala banani ya ala ya na, da adin ala ya banani ya kuma yin ya banadin wai sabbita aka dama ku guru da tawassin kala jire ne nan da ni dalin zai ya ayyuhal ladina amanu in allah da bayan fandina ngala adin ala ya nasarta da fuska ya so mai kawo da kala ku na kwanyin duro lokacin da na zuna na daniya, wanda ya rufe ya insha Allah goye ala kaman da mai tuwan da gafarzu ala biyu da tuwa gafarzu ala kaman da akam zumya na da wanda asarra walzi ala rajiya na da wanda asarra walzi wala rajiya na da wanda asarra walzi kuma da am don biyo soro kuma da ala mire fa'i ba san kalli tarin kalmo do amma zan yan kalma zan yan kal Allahu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma jinna wa la tanqusna aqrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tusir علينا وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم